Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 30 ga watan Maris na shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Gwamnatin shugaba Trump na Amurka ba ta shirin tsawaita dokar yin nesa-nesa da juna da gwamnatin tarayya ta saka akan coronavirus da za ta kara aiki a yau Alhamis. shugaban jam'iyyar da take mulki a lesotho ya ki amincewa da bukatar prime minister thomas tabanes na bashi kariya daga tuhuma da gurfana a kotu dangane da harba tsohuwar matarsa har lahira a kudancin afirka ta kudu a yau alhamis shahararren jarumin masana'antar shirin fina-finai ta bollywood a india rishi kapoor ya mutu a mumbai bayan ya yi fama da cutar sankar jini na tsawon shekaru biyu kanin labaran kenan aka saurara To a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta bada umarnin zama a gida don shawo kan coronavirus kowane hali talakawa ke ciki? Wallahi wallahi ba ba mu ba azumi ne a baki nan nan. Ba zan yi abin da azumi zai ci ko kuma yi kafara ba na yi. Mun gaji da zama ba mu da abinci ga yara. To sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken rahoton. Haka kuma za mu kawo muku tattaunawa da Muhammad Atiku Abubakar kan yadda aka yi masa jinya lokacin da ya kamu da cutar coronavirus. Sannan kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki. wanda Aisha Sule ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel. Albarkacin watan Ramadan kuwa muna ɗauke da falalar watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. gwamnatin shugaba trump na amurka ba ta shirin tsawaita dokar yin nesa-nesa da juna da gwamnatin tarayya ta saka a kan coronavirus da za ta kara aiki a yau alhamis maimakon haka tana mai da hankali ne na kokarin da take yi na aiki tare da jihohi a kan shirye-shiryen sake buɗe ƙasar gwamnonin jihohi ne suke yanke shawarar yaushe ne za a sassauta dokar rufe kasuwancin shaguna marasa muhimmanci a jihohinsu da haɗuwar jama'a da yawa kana kuma sun yi kira da mutane su ci gaba da zama a gida shugaba trump ya faɗa jiya laraba cewa ka'idojin gwamnatin tarayya da aka kafa tun a tsakiyar watan maris za su kawo a hankali yayin da gwamnatin sa take tuntubar gwamnoni domin jin shirye shiryen su jami'an kiwon lafiya sun yi gargaɗi akan yunkurin trump na gaggauta buɗe al'amura suna cewa yin hakan zai iya haddasa sake dawowa da kamuwa da cutar adadin waɗanda suka kamu da covid-19 a duniya ya kai miliyan biyu da dubu ɗari biyu a yau alhamis yayin da yawan waɗanda suka mutu ya haura dubu ɗari biyu da ashirin da bakwai a cewar ƙididdigar jami'ar johns hopkins shugaban jami'ar da take mulki a lesotho ya kyamuncewa da bukatar prime minister thomas tabanes na ba shi kariya daga tuhuma da gurfana a kotu dangane da harba tsohuwar matarsa har lahira a kudancin afirka ta kudu matakin da shugaban jami'ar abc ya dauka shine na baya-bayan nan a wannan makon da ya zama koma baya ga shugaban mai shekaru 80 da yanzu haka ke fuskantar matsin lamba ya sauka daga mulki kafin karshen watan yuli kamar yadda ya yi alkawari a farkon wannan makon ne dai wani alkali yanke hukuncin cewa babbar kotun lesotho za ta yi matsaya akan ko ta bani zai iya da'awar rigar kariya daga tuhumar da ake yi na kashe tsohuwar matarsa a dai cikin wannan makon majalisar dattawan kasar ta yi wa kundin tsarin mulki kwaskwarima inda ta takaita karfin ikon firayim minista na rusa majalisa da kuma kiran sabon zaɓe a yau alhamis shahararren jarumin masana'antar shirin fina-finai ta bollywood a india rishi kapoor ya mutu a mumbai bayan ya yi fama da cutar sankarar jini na tsawon shekaru biyu jarumin mai shekaru 67 da haihuwa wanda ya fara fitowa a fim din mera nam joka wato da turanci my name is joka tun yana dan yaro ya karba ta miliyoyin masoya tare da labarin soyayya na wani matashi a fim din bobi a shekarar uku sai dai labarin mutuwarsa ya kasance mummunan al'amari na biyu ga masana'antar shirya fina-finai ta bollywood da kuma miliyoyin makallata kasancewar kafur ya mutu ne kwana ɗaya bayan da fitaccen jarumi irfan kan ya mutu sakamakon cutar daji kafur ya shafa kusan shekara ɗaya yana jinya a asibiti a birnin new york kafin ya koma india a watan satumbar da ya gabata kafin hafiz ya sake dawo mana da ƙarin wasu labaran za mu leƙa najeriya inda kukan rashin samun tallafin gwamnati ke ƙara yawa a daidai lokacin da askin matakan yaƙi da coronavirus ya kai goshi daga abuja ga rahoton nasiru adamu el hikaya duk lokacin da shugaba buhari ya jawabi da taɓo batun kasancewar masaniyar gwamnati na talakawa da ke cikin kunci saboda matakan hana yaduwar coronavirus mutane kan ƙara zuba ido su ga ta inda tallafin da aka sanar zai fito lamarin ma ya fita a zara ne a tsakanin waɗanda ba su da sana'a mai kawo kuɗi sai sun fita fafutuka da kuma na kasassu da kan dogara ga taimakon taro da sisi hasiyan bala na daga mata guragu da ke rakube a abuja da kuma ke cewa matukar ba su fito ba to sai dai su kwana da yunwa. Wallahi wallahi ba mu ba azumi ne a baki nan nan. Ba zan yi abin da azumi zai ci ni ko kuma yi kafara ba na yi. An ce mu kan mu fita ba za a biyo mu da shi har gida inda muke. To juma'a mai zuwa yana da kwana 28. da wannan abin da ya faru ba ba mu komi ba har am cikin wannan azumin mun gaji da zama ba mu da abinci ga yara ga abincin da namu ci ya gagare mu abin da gwamnati za ta mu ta sa ni in daina bara abin da nike so ta bani abinci ta bani jali ta bani jali ta bani abinci ba wanda zai ganna gurin bara. Kina da yara a gida? Ina da yara marayu ma ubansu ya mutu shekara guda kenan. su ma yan kasuwa da matakan suka tsere mafi akasarin harkoki na bukatar samun tallafin na gwamnati don hakan ya maye gurbin komada Adamu Hassan shine shugaban kungiyar 'yan kasuwar Arewa reshen Abuja da ke nuna damuwa cewa ba a sanya wakilin 'yan kasuwar a kowane kwamitin yaƙi da annobar corona ba. dambobin mu akwai kananan mutane wanda yake jarin su dubu biyu dubu biyar suna sayar da gyada goro sai sun fita duk rana kafin su samu abin da za su ci. Muka yi ta rubuce rubuce mu gada cewa an ba su wannan tallafin kauyukan Abuja ba inda babu su a abaji ne kwali ne kuje ne agwagwalada ne bawari ne a nan FCT ne amma abin mamaki abin takaici shine yau da nake maganan nan wallahi tallahi rantsuwa musulmi kenan da azumin a bakin mu ba memban mu ɗaya da ya ce min ya samu wannan tallafin minister of state na ajiyar ramatu mun rubuta a ofishinta su tallafa ma wannan mutanen har yau da nake ga maka letan da muka rubuta zuwa ranar hudu ga watan da muke ciki zuwa yau ba wanda ya tuntube mu kuma muna jin tallafin na ana tarabawa ana samun wakilai na limamai wakilai na fastoci wakilai na civil society wakilai na kaza amma ba mu ji wakilai na 'yan kasuwa ba a cikin wannan covid-19 committee na fct ba duk lokacin da za a zanta da ita ministar ma'aikatar jin kai sadiya umar faruk kan bayyana tsare-tsaren ba da tallafi ciki har ma ga waɗanda ke sansanonin gudun hijira saboda haka muna ganin insha allahu za a samu inganci akan aikin insha allah wannan aiki ne na ma'aikatan mu kuma tun da muka zo muna iyakacin kokarin mu ga cewa duk abun da ya kamata a kai ma waɗannan mutane ya isa zuwa gare su so wannan ba abun tamba ba bane shin za a iya cewa in dambu ya yawa baya jin mai ne ya sa wasu talakawa ke hamma amma ba damar rufe baki don kasu taba hancinsu su saba ka'idar tsabtar yaƙi da coronavirus. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gai da Nasiru Adamu Hikaya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da karin wasu labaran duniya. A yau Alhamis kasuwannin hannayen jarin Turai sun kasance a cikin yanayi daban-daban a kasuwar duniya, yayin da hannayen jarin FTSE na London suka ɗanyi ƙasa, kamfanin DAX na Frankfurt da CAC 40 na Paris sun ɗan cira sama. A ɓangare guda kuma kamfanin S&P 500 da Dow Jones da kuma Nasdaq sun kasance cikin kyakkyawan yanayi na kasuwanci, abin da ya nuni cewa al'amura za su ci gaba da murmurewa bayan labarin samun maganin gwajin coronavirus a jiya Laraba. maganin remdesivir ya taimaka waɗanda ke fama da corona coronavirus da aka yi gwaji a kansu inda suke murmurewa cikin sauri daraktan cibiyar nazarin cututtuka masu yaduwa na amurka dr anthony fauci ya yaba da tasirin maganin an samu labari mafi daɗi daga birtaniya inda masu bincike a jami'ar oxford suka ce sun fara gwajin rigakafin corona coronavirus kan mutane kuma da yiwuwar a same shi a wuraren zuwa watan satumba kasuwannin ɗanyen mai na ci gaba da murmurewa inda aka sayar da kowace gangar ɗanyen man kamfanin Texas akan farashin dala goma sha bakwai da digo arba'in da shida wanda hakan ke nufin ya yi sama da kashi goma sha biyar da digo tara a kasuwar duniya. Daga ƙarshe China ta ce ta samu koma baya akan ayyukanta na kere-kere a sanadiyar annobar coronavirus da ta durkusar da kusan dukkan harkokin kasuwanci a faɗin duniya. rahoton ofishin kididdiga a yau alhamis ya ce alkalman hada-hadar kasuwancin kasar ya yi kasa zuwa kashi 58 sabanin kashi 52 a watan maris da duk wani lissafi da ya gaza 50 ya yi karanci Beijing ta dakatar da dukkan al'amuran tattalin arzikin kasar a watan Fabrairu a yunkuri na dakile yaduwar cutar da aka fara gano ta a watan Disamba bara a tsakiyar birnin Wuhan. Sannan a hankali gwamnati tana sassauta matakan yayin da adadin sabbin kamuwa da cutar ya ragu. Amma har yanzu tattalin arzikinta na cikin wani yanayi a sanadiyar rashin ciniki tsakaninta da Amurka da Turai, inda miliyoyin al'ummominsu suka ci gaba da kasancewa a killace. har ila yau hukumar kididdigar ta bayyana cewa sauran bangarori da ba su shafi kamfanin sarrafa kayayyaki da kirkire-kirkire ba da suka hada da samar da ayyukan muhalli wasanni da nishadi suna da kashi hamsin da uku da dugu biyu a wannan wata na afrilu wato ya daga sama da kashi daya daga watan maris. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin murya amurka ta tattauna da ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya muhammad atiku abubakar game da yadda aka yi jinyarsa bayan kamuwa da cutar coronavirus abokiyar aikinmu madina dahir mai shanu ta yi masa wannan tambayar to za ka iya gawa duniya irin jinyar da aka maka a asibiti wato abin da jama'a kamata su sani kowane ƙasa na da tsarin su kuma asibitoci kowa na da tsarin su da dokokin da aka sa wanda bai dace in fito in faɗi ga abin da aka yi min a wurin a asibiti ba. To bayan mahaifinka ya fitar da sanarwa cewa kana dauke da wannan cutar ta coronavirus. Kwatsam sai ga jita-jitar cewa ka fita gidan rawa yayin da kake dauke da cutar. Har ma aka dinga yada wani bidiyo kan kafafen sada zumunta wato social media da wani matashi yana rawa inda mutane suka yi ta cewa kai ne a cikin bidiyon. Shin Muhammad menene gaskiyar wannan maganar? mutanen da suka fito waɗanda ma ba su sani daga ko ina ba suke irin waɗanda maganganun na labar su da Allah mm. ba zan so na yi magana sosai kawai na abubuwan ba saboda na ɗaya na ma baya cikin tarbiyya na yin mm. wasu abubuwan da jino suke fafaɗa ko mm. gaskiya ba zan yi magana sosai a kai wato ba kai bane ba a bidiyon kenan ba ni bane ba ba ne ba ne ba. Eh. To a ƙarshe wani sako za ka gaya wa mutane dangane da wannan cutar? To eh, fari a cikin abin da nake son gaya mutane su kula sosai. Eh, wannan cutar nan illanta wato na fari yaduwanta ne tana saukin yaduwa. Idan mutum ɗaya a cikin gida na da wannan cutar nan to idan ba kula ba wallahi kowa a gidan zai iya kamawa mm. saboda haka muddin ka fara jin wasu alamomin da ake faɗa din nan wanda in ka lura hukumar kula da lafiya na duniya sun faɗa in kana jin zazzabi ko wani tari ko ciwon jiki haka mm. ka yi kokari ka killace kanka mm. bayan ka haka kuma ka ɗau waya ka kira ncdc wato nigerian center for disease control su mutane su kula don allah da annabi Muhammad Atiku Abakar kenan a tattauna wasu da madinar ahiri mai shanu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, tuma amin ya Allah. Amin, amin, tuma amin ya Allah. A cikin shirinmu na lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu waiwayi wani batu ne da ke ɗaukan hankali a jihar Kano, Najeriya. kuma ya jefa al'umma cikin zulumi da ɗimuwa wato yawan mace-mace da ke faruwa a yanzu haka. Duk da cewa ana cikin yanayi na annobar COVID-19 a duk faɗin duniya, cutar kuma lallai ta yaɗu ta shiga Najeriya da kuma jihohin ƙasar ciki har jihar Kano. Daga lokacin da aka rufe Kano a matakin dakile yaduwar cutar COVID-19 ya zuwa yanzu an samu karuwar mace-mace ba adadi. saboda an samu mabambantan alkalma daga al'umma da kuma su ma kansu hukumomin jihar. To tambaya a nan ita ce wace cuta ce ko kuma cututtuka ne suka shiga Kano. Tambayar da na wa Dr. Balarabe Suleiman Aminu kenan kwararren likita a asibitin nasarawa wato muhammad abdullahi Wasi hospital da ke kano ga yadda ya amsa mu a gaskiya muna ganin ƙarin yawancin mace-mace a kano wannan gaskiya ne daga lokacin da aka rufe gari zuwa yanzu a gaskiya daga bayanan da muke samu mace-mace sun karu amma ba wanda zai iya cewa abin da yasa ake wannan mace-macen a Kano ɗari bisa ɗari ba za ka iya cewa wannan koronan ce ta kawo ba saboda akwai abubuwa da yawa na farko abin da na lura shine yawancin mutanen mu saboda a yanayin tattalin arziki da wannan rufe gari da aka yi mutane ba sa iya zuwa asibiti ba sa iya fitowa ma saboda na farko abin hawan ma ba su da halin da za su samu a kai su asibiti na biyu kuma ko da suna da halin da za su je asibiti to babu hanyar samun kudin atms ba sa aiki ba su da kudin motar da za su je asibitin don haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake karo yawan mace-mace a kano na biyu kuma abin da yake kara ya kawo wannan a tunanina shine asibitocinmu a gaskiya ba sa aiki yadda ya kamata duka manya-manyan asibiti na asibitin tarayya da asibitoci na jiha a gaskiya ba sa aiki yadda ya kamata sabida yawancin likitocin an bar su babu kayan aiki da za su kare kansu don hakan wannan yasa a alal hakika likitoci ba sa zuwa gurin aiki yadda ya kamata wannan shi yasa duka wannan shi ma ya ƙara taimakawa sannan na uku kuma tsoron wannan cutar haka duk inda mutum ya zo ko da asibitin unguwa ne private ya je inda yana tari yana zazzabi yanzu nan mutane za su fara gudun shi sai tunanin wannan cuta ce sai su su private su tura shi gwamnati in ya je na gwamnatin kuma babu kulawa to ina ganin wannan dai abu uku shi ya kawo wannan karin mace-mace amma a harkar likitanci dole ba za ka ce ga abin da ya kawo wannan mace-mace ba sai ka yi gwaji ka tabbatar wannan shine yin wannan gwajin in ya tabbatar shine za ka tabbatar da cewa eh ga abin da ya sanadiyar a wannan mace-mace don haka ba mu da masaniya sai dai an yi bincike wanda zai iya tabbatar da abin da ya kawo wannan ƙarin mace-mace a jihar Kano. To likita na san kuna da ƙungiya na likitoci. Idan gwamnati ba ta ankara ba a matsayinku na ƙungiyar likitoci kun ankarar da gwamnati domin a yi gwaje-gwajen a gano takamammen cutar da take damun mutane banda wa'annan matsaloli da ka faɗa wa'annan kaman matakai ne da idan ba a ɗauka ba ake kai ga rasa rayuka amma takamamme abin da ike samun mutane ma cututtukan wanne irin kokari kuka yi a naku bangaren ko kuma a matsayin ku na likitoci to alhamdulillahi kungiya ta likitoci na tabbatar shugabanninmu za su yi gwamnati magana sannan kuma wani labari mai daɗi shine ita ma gwamnatin da kanta ta magantu domin wannan mutuwa ta yi yawa da har wasu daga 'yan uwan wanda suke a cikin gwamnatin su ma sun rasu ta haka ita ma gwamnati gwamnatin jihar kano ta ɗau nauyin yin bincike na gano musabbabin ah, abin da yake kawo wannan karuwar ah, mace-mace a Kano. Wannan shine ah, na ji labarin an sa kwamiti da za su yi wannan bincike wanda su ne za mu jira mu ji sakamakon wannan bincike na me ya kawo wannan karuwar a mace-mace a jihar Kano. To na samu zantawa da ɗaya daga cikin wanda ya rasa ɗan uwa a wannan lokaci a jihar Kano, Malam Yusha'u Ibrahim, ƙwararren ɗan jarida a Najeriya. Wanne irin hali ya shiga lokacin da ya samu kansa ba shi da lafiya kuma wanne irin rashin lafiya ya yi? Ajiya a gaskiya ne, ɗan uwana ya rasu ranar Juma'a da daddare da misalin karfe goma da rabi. To amma hakikanin gaskiya dama yana da cutar hawan jini yana kuma da cutar shuga. to gaskiya lokacin da muka kai shi da safe ranar juma'a asibiti jininsa ya yi ƙasa sosai ya kasance har kusan kaso hamsin maimakon arba'in bisa ɗari da ashirin so wannan ya sa iri labaita sosai to a gaskiya muna ganin wannan hawan jini ko ƙasa da jininsa ya yi shine ya jawo har allah ya karɓe rayuwarsa. Da kuka je asibiti an samu an duba shi sosai an yi gwaje-gwaje an tabbatar ba shi da alamomi da ya danganci wannan cuta da ake fama da ita duka duniya. Domin raɗe raɗin da ake ta yi a gari shine cewa mutane da yawa suna ta fama da kwayar cutar nan ta covid-19 watakila ana ganin ba su gwaji ba ne duk waɗanda suka rasa rayukansu kamar bai shi yasa ba a tantance ko suna ɗauke da wannan kwayar cutar ba kana ganin wannan yana da dangantaka da haka eh gaskiya da muka je farko mun kai shi asibitin nasarawa a masa gwaje-gwaje kuma aka tabbatar mana da cewa ga halin da awon jinin ya nuna da haka aka kara masa ruwa a wannan lokaci to amma suka gaya mana cewa zamu tafi murtala saboda ba su da gadon da za su kwanta da shi ya kamata ce an kara masa ruwa din kamar sau uku wato leda uku kenan aka tura mu murtala muka samu gado muka aka kwantar da shi aka kuma sa masa ruwa din a nan bayan na farko ya kare aka kara na biyu ina da cikin na uku Allah kuma ya karbi rayuwarsa. To Allah ya ji kansa ya masa rahama. Ah, to kai da ka samu daman zuwa asibiti a wannan lokaci, yaya wannan raɗe-raɗi da ake ta yi cewa asibitocin Kano duk a cike suke da marasa lafiya wasu ma a ƙasa suke kwakwance eh, asibitocin gwamnati. Ma asibitocin kuɗi ma wato na masu zaman kansu an ce duk ma a rarrafa suke. Me ya gaskiyan wannan lamari? To abin da yake faruwa dangane da asibitocinmu wato mun shiga wani hali ne da za mu iya cewa na la'ila A ah, ma'ana nan gashi ana cuta wadda take ɗaukar rayuka can kuma gashi ana magana cuta ta covid-19 ita covid-19 ɗin har yanzu ana maganar mutum ɗaya ne ya mutu a nan kano ita ko waccan cuta da har yanzu ba san wace iri ba ce ta kashe ɗaruruwan mutane abin da ke faruwa ita waccan cuta ta covid-19 wato maras mai sarke numfashi ta kasance an firgita da ita an tsorata da ita don haka gwamnati ta ɗauki matakai waɗanda ake ganin su ne za su hana yaɗuwar wannan cuta ciki har da rufe ma'aikatu na gwamnati da makarantu na gwamnati da makarantu masu zaman kansu to wannan sai ta sa asibitoci masu zaman kansu wasunsu a karan kansu suka rufe hasali ma waɗanda suke ɗan aiki in mutum ya je da matsala ta zazzabi to wasunsu suna kyamatar su ba wannan mutum kulawa ta musamman to sannan ita kuma gwamnati a nata ɓangare ta mai da hankali sosai wajen ganin hana yaɗuwar ita waccan cuta ta mura mai sarki numfashi to amma a nan ɓangare kuma ga mutane suna mutuwa a wata cutar da har yanzu ba a kai ga sanin mecece ita ba sannan kuma an zo an hana mutane yin yawo a gari to don haka ana zaune a gida sai ya kasance samun damar kulawa a asibitoci ta zama wani al'amari mai matukar wahala ga al'ummarmu to wannan yasa ah, ake samun irin wannan mace-mace yushau ibrahim kenan kwararren ɗan jarida a Najeriya ba a nan hirar tamu ta tsaya ba a tara mako na gaba Allah ya ji kan muka rasa Allah ya kawo ɗauki. A halin yanzu a madadin dukkan wa'inda kuka saurara a cikin shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ni ce Aisha Tisle Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. nake kullum sahe ka ba lahiya. A gai da Aishatu yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu raro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir da ke jihar Yobe, Najeriya. ya ce salamu alaikum biya hausa ya ce kullar cutar coronavirus a jihar mu ta yobe wani babban abin tsoro ne da fargaba sai dai 'yan magana sun ce abin da ya ci doma baya barin awai sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Mallam rilwanu sa'idu gayari da alhaji dan jega da ke tudun wada gayari suka ce baki daya salamu alaikum sashen hausa na murya amurka hakika yawaita addu'a da fatan alkhairi a tsakanin al'umma ne kawai mafita akan wannan annoba ta duniya wato coronavirus da ta addabi al'ummar duniya sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga hussein abba dambam da salisu na gaidam jama'are daga jihar bauchi nigeria suka ce assalamu alaikum bai hausa buƙatar buɗe bankuna da sauran kamfanoni da ma ma'aikata a Najeriya kan da su koma aiki zuwa ranar litinin biyu bayan rufe su sakamakon annobar coronavirus wannan matakin ya yi daidai muna fatan allah ya daidaita mana dukkanin al'amuran da cutar coronavirus ta shafa. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Salati Goma ga Annabi Rijau. Ya ce VO Hausa ku faɗa ma shugaba Muhammadu Buhari cewa don girma Allah da manzansa ya ba kanawa babban ɗallafi tun da dai ya garkame su har na tsawon sati biyu saboda cutar coronavirus don gudun a rasa ido wurin neman gira. Domin da cutar coronavirus da cutar nuwa kwarya sama ce da ta ƙasa. watan Ramadan ga wannan sakon. Bismillahir Rahmanir Rahim dan uwanku Tamim Yusuf me ake ce ma zikiri yaya ake yin sa wasu daga cikin sa kaɗan daga cikin sa abu ne wanda yake babu wani lokaci da musulmi zai fita daga zikiri kowane irin yanayi yake akwai irin addu'o'in da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi in mutum yana gida akwai addu'an da zai in zai fito daga gida akwai addu'an da zai in zai koma gida akwai addu'an da zai in zai shiga kasuwa akwai addu'an da in ko mai ne in ya ga wani wanda yake yana cikin wata jarabawa wani mummunan hali baya san irin wannan abu ya same shi akwai addu'an da ma'aiki sallah suna da karantar da sabai su yi wanda yake wannan irin abin da ya gani Allah madaukin sarki zai kare shi ba zai same shi ba to kowane irin yanayi manzo sallallahu alaihi yake yana yin addu'a kuma haka nan musulmi ake so ya kasance a kowane lokaci kana nan kana tuna Allah idan zuciyarka na so ka aikata sabo ka hane ta ka tuna Allah maɗaukin sarki ka yi zikiri idan kana so ka aikata alkhairi kai maza maza ka aikata shi shi ma me zikiri ne domin tuna Allah ne tabaraka ta'ala to har yau daga cikin ci gaba da magana kan fa'idodin shi zikiri Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shi zikir lil kalma kalma'i lisamki ka lisamaki kaifa yakunu halu samak idha faraqa al ya ce wato misalin zikiri ita ibada ta zikiri da zuciyar mutum musulmi kamar dangantakar kifi ne da ruwa to ta yaya kowa kifi zai iya rayuwa idan ya bar cikin ruwa to haka al'amarin yake duk lokacin da musulmi ya zama cewa ya cuɗanyu da ambaton allah ko yaushe ba abin nan harshen sai na gudana da tasbihi da tahmidi da takbiri da haila da sauransu yana tsarkake allah cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali tare da girmama sunan ubangiji tabaraka ta'ala to lokacin nan yake kara samun kusanci ga ubangijin allah ubangiji allah ta'ala To Allah ya sa mu dace. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Gwamnatin shugaba Trump na Amurka ba ta shirin tsawaita dokar yin nesa-nesa da juna da gwamnatin tarayya ta saka akan coronavirus da za ta ƙara aiki a yau Alhamis. Maimakon haka tana mai da hankali ne na ƙoƙarin da take yi na aiki tare da jihohi akan shirye-shiryen sake buɗe ƙasar. Shugaban jami'ar da take mulki a Lesotho ya ki amincewa da bukatar Prime Minister Thomas Tabanes na ba shi kariya daga tuhuma da gurfana a kotu dangane da harba tsohuwar matarsa har lahira a kudancin Afirka ta kudu. Matakin da shugaban jami'ar ABC ya dauka shine na baya-bayan nan a wannan makon da ya zama koma baya ga shugaban mai shekaru tamanin. A yau Alhamis shahararren jarumin masana'antar shirin fina-finai ta Bollywood a India, Rishi Kapoor ya mutu a Mumbai bayan ya yi fama da cutar sankarar jini na tsawon shekaru biyu. Masu sauraro a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma bayan shan ruwa za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. Yanzu Amadadin Muhammad Hafiz Baballe da ya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau. nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga birnin washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum